yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maritan talata goma sha tara ga watan mayu shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. kamar kowace talata dai shirin namu akan ilimi ne kuma kamar yadda muka faro a makon jiya a yau shirin yau da gobe zai ci gaba ne da ilmantarwa akan nau'o'in cin hanci da rashawa da kuma illolinsu ga ƙasa da kuma jama'a baki ɗaya. Kafin nan za mu fara da filin matasa masu basira a ci gaban tattaunawar Madina Dauda da Musa Haruna matashin da ya koya wa kanshi ƙere-ƙere. To yanzu in za ka ba matasa shawara, me za ka ce musu? Ni matasa abu da zan ba shawara kawai su tsaya su yi karatu da kyau su tsaya kuma su koyi sana'a. Sai kuma hilin da he da he tare da Halima Abdullahi. abubuwan da ake bukata ki tanadi nama da dankalin turawa sai dan ki da tumatir da albasa da mai sai kuma zauren matasa a ci gaban muhawarar da muka yi da ni da yusuf aliyu harande da abdulmumin abubakar da ma barista amina hassan gamawa akan nau'o'in cin hanci da rashawa da illolinsu. misali a ɗauki mutum a ce an ɗauke shi aiki amma albashinsa a wata bai wuce dubu biyar ko dubu shida ba. Malamino wannan mm. ba shi ne dalilin da zai sa ma'aikaci ya yi cin hanci ba duk da haka don ka sa biyan bukatar. Za ku ji wannan muhawara. Wai shin za a iya cewa akwai wani nau'in cin hanci da rashawa da ya yi wani koko dukansu ɗaya ne? Cin hanci da rashawa mataki-mataki ne kamar mutum barawon kaza ne da barawon rago. In ka ce rashin gaskiya ka daidai muna tafa da amsoshin tambayar mu ta jiya akan ko cin hanci matsala ce ta son rai ko rashin da'a ko kuma siyasa ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. To bari mu fara da hilinmu na matasa masu basira yau ma dai Madina Dauda ce ke ci gaba da tattaunawa da Musa Haruna wani matashin da Allah ya baiwar kere-kere. Tun da ka ce ba kullum kake samun kasuwan nan ba, ya kenan kake tafiyar da iyali? To akwai irin dan gyare-gyare da muke samu a wajen mutane da suke kawo mana da shi muke dan ci da iyalan namu. Kaman a wata nawa kake samu a nan? To a wata nan wurin kisan abin wani lokacin ya danganta irin kasuwan ne wani lokacin akwai kasuwa a wata sai samu kuɗin da ka naira dubu ɗari uku zuwa ɗari biyu a wata inda akwai kasuwa to in kana nufin akwai kasuwa shine me shine mai yiwa an kawo maka oda kayi injina kenan yau eh an min wa'ansu masu bukatar injina suna so wannan yana bin wannan wannan yana bin wannan take ga a lokacin an ka gama wannan sai ka shiga wannan ka gama wannan sai ka shiga wannan sai ga samu har ma fiye da ka na samu to idan ya ɗauke kai mai kake yi to ka ci gaba da rayuwa yawwa ina dan samun dan gyare-gyare a nan wurin ina ina samun dan samun abin da zan ci abinci da shi da waɗanda ke koyo a ka din nan iyayensu suka kawo su koyi sana'ar ko dai ra'ayin kansu ne a iyayensu ne suka kawo su duk wanda ke ganshi anan na kawo muke tare su a cikin yaran nawa iyayensu ne suka kawo su suka sai koya musu nake koya musu kuma wanda muka yi zama mutunci haka da su nake taimaka musu nake koya musu suna zuwa makarantar boko eh akwai wanda suke zuwa makarantar boko a cikin su akwai kuma wanda basu da magarasa zuwa makarantar boko akwai masu iyali a cikin su baka ganin inda kaman kai bokon kila aikin sana'an hannu na kai fi bunƙasa to ni dai ban yi boko baka amma saboda ban yin ba na sa yara na akan su yi saboda insha Allah wanda suka yi ina kuma dan gwargwado na inda suka yi insha Allah ina gani ma zan huta zan zo kuma ni ba bukata ta wai sai aikin gwamnati ba insha Allah wannan aikin da za su za su maintain din mu insha Allah mu rike mu rike mu gaba ki daya kamar har su to gidajen da iyalanka suke na kanka ne ko dai haya kake eh to ɗaya na wani kaina ne da kuma haya nake yi ka gina gidan kanka ƙwarai kuwa da wannan sana'ar da wannan sana'ar na gina gidan kaina ɗayan biya hani haya nake yi to yanzu in za ka ba matasa shawara me za ka ce musu ni matasa abu na zan ba shawara kawai su tsaya su yi karatu da kyau su tsaya kuma su koyi sana'a su haɗa karatu da sana'a eh saboda kana ganin kai sana'a sana'ar hannu ta biya a gaskiya sana'ar alhamdulillah babu nan ta biya bukata ni ta biyan bukatu ga baki daya matanka suna sana'a eh mata na suna sana'a akwai yawwa tana sana'ar man gyada da su manja haka tana sayarwa da su kayan miya haka dai na abin tana ke sayarwa me sana'ar man gyadan kai ka mata injin kenan na yin man gyada da kuli da sauransu eh ni na mata injin tana matsin kuli na mata injin tana kuma samu eh alhamdulillah tana samu gaskiya ita ma za mu so mu hira da ita wata rana to ba dama duk lokacin da kika zo insha Allah zan haɗa ki da kan Allah da ku fira kafin mu ci gaba ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan ko matsalar cin hanci son rai ne ko rashin da'a ko kuma siyasa. A gaskiya matsalar cin hancin da ake fama da ita a Najeriya to wannan ba komai ba ne illa son rai ne kawai da jami'an tsaro suke yi. Sako daga Abubakar Lawal gidan ɗan maye a Jargaba da fatan na karanta wannan suna daidai. Tun da magabata suka riga mu tafiya wasu sun tsinduma cikin mulki da dukiya fiye da mafarkinsu sai suka fara ajiye dukiya har ma ba su san abin da za su yi da ita ba. We have to amend our constitution. Sako daga Muhammad Aminu Kano. Wallahi duka ukun akwai su, watan akwai son rai da rashin ɗa'a da kuma siyasar. Amma babban abin da nake ganin ke haddasa cin hanci a ƙasar nan shine na ɗaya son rai da dogon buri. Na biyu, mugunta domin ita siyasa ana hokewa ne da ita don aiwatar da waɗannan abubuwan guda uku da kuka zayyana. saƙo daga Isa Isa Kwafsi a Sarara. Zalunci ne da ƙiyayyar juna a zukatan manyan, mu kuma ƙananan suka sa mana gaba. saƙo daga Salmana a Gege. Rashin girmama doka ne kawai. da san rai irin na shugabanninmu na Afirka, sako daga Mudassir Ibrahim Ningi. Muryar Amurka, ai amsar wannan tambaya kowa ya santa. Ansar tambayar kuwa ita ce san rai, wanda Hausawa ke yi wa suna wai mai hana wa rai jin daɗi. saƙo daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi. Ai babu wanda babu, akwai rashin tausayi, rashin ɗa'a da kuma san rai. Sai dai mai fatan Allah ya sa mu gyara. Sako daga Bala Yakubu Kobi. San rai ne da rashin tsoron Allah ke kawo cin hanci. Allah ka sa mana tsoronka a zukatanmu. Amin, saƙo daga Dalhatu Abdulkarim. Matsalar cin hancin da ake fama da ita a Najeriya siyasa ce tsagwaranta. Saƙo daga Abubakar a Kota Ibrahim. sai zauren matasa wanda ke ci gaba da muhawara akan cin hanci da rashawa da kuma nau'o'insu da irin illolinsu. Kamar dai makon jiya masu muhawara su ne Jamila Kabiru Fage da bakonmu Abdulmumin Abubakar na hukumar kula da harkokin inganta gaskiya a bangaren ma'adinai ta Najeriya. Da abokin aiki Yusuf Aliyu Harande yau har ma da barista ko kuma lauya Aminu Hassan Gama wani jami'ar Harvard wanda ma shi zai fara bayani. idan muka duba za mu ga cewa kamar ma'aikatan gwamnati akwai ka'ida da ta ce za ka zo ofis aiki ko karfe takwas ko karfe tara ka tashi karfe biyar kuma idan ka zo za a biya ka duk karshen wata wani kuskure da muke da kuma wani rashin gaskiya da da yawa daga cikin jama'a ke taimakawa wajen yi shine eh, za ga sau da dama ko mutum ba zai je wajen aikin ba ko kuma in ya tashi zuwa aikin ba zai je akan lokaci ba in kuma ya je gurin aikin maimakon ya aikin da aka ce din ba zai yi wannan aikin ba sai a je a hira ko kuma a karkata aikin zuwa wata manufa ta daban haka yake wannan wannan eh, ko a addinance ma algush ne because eh, kamar wanda ya je kasuwa ne zai yi awo a mudu maimakon a cika masa mudu sai ka ga an tauye an tauye sai a lotsa kasan mudun eh. ina wannan rashin rashin rashin gaskiya ne da da mun ɗauke shi kamar ba komai ba amma yana da illa sosai sosai musamman kamar za ga cewa in ba a biya ma'aikata ba za su yi yajin aiki in an biya su abin tambayar shi ne suna yin aikin da aka biya su su yi din sun cika awo yawwa <laughs> sai da yake na biyu kuma za mu ga cewa shi kansa misali da muka bayar na cikin gida tsakanin mata da miji wai wani lokaci za ce in bera da sata da dawa da wari akwai wanda kuma suke da rowa sosai sosai a mazajen wanda ba za su biya bugatun matansu ba wanda hakan ke ingiza waɗansu su matan su shiga irin wannan aiki na rashin gaskiya na eh, kuɗi ko kuma na karkata wannan kuɗaɗe haka a ɓangaren gwamnati ta makanta gwamnati kana ji na mala aminu ita take tauye wa mutane haƙƙi ta hana su A misali a ɗauki mutum a ce an ɗauke shi aiki amma albashinsa a wata bai wuce dubu biyar ko dubu shida ba. Malaminu. Wanda kwata-kwata bai wuce biya masa kuɗin mota ba. Malaminu kana ji na? na ce wai eh, ka san masu iya magana sun ce kamar yadda ka ce ne wai in eh, bera da sata da dawa da wari to ina da wani eh, kamar zan ce yadda na fuskanci al'amarin shine daga lokacin da aka ce wannan an baka nauyi ka a yi misali da mm. ma'aikacin gwamnati cewa an ce mm. za a an yi aiki kwana talatin za a biya shi mm. ya yi aiki bayan kwana talatin ba a biya shi ba duk yana cikin ɗaya daga cikin manya-manyan al'amuran da suke kawo mana a matsaloli amma to ni na eh, tunanin a anan shine kamar yadda tura suka ce eh, eh, wai rashin daidai guda biyu ba sa haifar da daidai guda ɗaya ka fahimce ni dan dan watakila ba a yi biya ma wata bukata ba mm. saboda yanayi Eh, ina wannan hasashen ne da eh, tunanin cewa yanayi yana iya sawa wani lokaci wanda yake kan al'amuri ya kasa biyan wata bukata saboda hmm. yanayi kamar yanzu eh, ba wai ina goyon bayan su bane a ce dai amma akwai dan kamar yanayi na rashin kuɗi ya sa ba za a iya biyan wata bukata ɗari bisa ɗari ba amma za a iya hmm. biya maybe kashi 80 ko 50 wannan mm. ba shi ne dalilin da zai sa ma'aikaci ya yi cin hanci ba duk da haka don an kasa biyan bukatar ai baka baka gane bayani na ba bayani na eh. abin da kake faɗa din na yadda da shi wato babu wani uzuri da nake babu uzuri yau Hausa na ke idan muna neman bakin zaren muna son mu yi wa abin maslaha eh. to idan muka ja aka ja kunnen jama'a kan cewa kiyaye dukkan ɗabi'u da ke nuna rashin gaskiya cin amana ko cin hanci da rashawa a gefe ɗaya a mm. gefe ɗaya kuma sai mu yi kira wasu kansu gwamnati wanda suke da nauyin sauke nauyi eh. wannan matsala ce da tabbas duk wanda ya yi laifi a hukunta shi amma kuma kuma ya kamata ku fahimta cewa idan kuka tauye musu haƙƙinsu kuka ba su albashi na kwarai kuma kana bude kofa ne kula da su to kamar kuma ta wani hanyar kuna goyon bayan abin da ke faruwa to duka za ka ga shi bangare biyun akwai irin nasu gudumawa da za su iya bayarwa wajen ganin cewa an gyara al'amura haka yake kam tabbas malam To amma Malam Aminu ina da tambaya guda ɗaya kamar ga yanda jihohi daban-daban suna ɗaukan nauyin 'yan makaranta su fita waje mm. domin mm. ƙarin neman ilimi. amma mm. sau da dama kuma sai kaga ba sa komawa to wannan ma za a iya ce mishi da fanni ne na cin hanci da rashawa ko kuwa ya danganta ga yarjejeniya da aka yi kafin a tura mutum makaranta akwai waɗanda na sani a jihohinsu an tura su karatu abin da ke faruwa shine shi kansa hanyar tura karatun ma akwai cin hanci da rashawa a cikinsa a misali lokacin da farko na samu makaranta a nan zan zo amurka ne karatu da na nemi a tallafa min a jiha ta saboda ban san kowa ba saboda iyayena ba yan siyasa bane saboda ban da kowa ina gani su suka ba wa ƴaƴansu ƴaƴan kwamishinoni ne ƴaƴan wane ne aka tura su karatu mu kuma ƴaƴan talakawa aka yi watsi da mu da irin namu dabaran muka samu muka zo nan wannan cin hanci ne shi kansa mm. in kuma aka biya ka ka tafi karatu da dukiyan jama'a aka biya maka karatu kai karatu ka samu karatu mai mahimmanci da daraja wanda ya sa ka samu aiki ko hmm. kuma wanda ya sa ka samu sakamako a makaranta to yanayin tsarin yadda ake bi a baya shine akwai yarjejeniya da yawanci ake yi tsakanin ɗaliban da ake bawa a tallafin yin karatu da kuma jihar su cewa idan kuka wannan karatu kuka dawo to sai ku zo kuku kuma ku mana aiki na kamar shekara biyu za mu biya ku amma irin gudumawar da za ku bayar kenan a jihar ku saboda irin eh, eh, ita ma gudumawa da ta bayar a karatun ku. amma abin ta shi ne a sau da dama sai ka ga in suka zo suka karatun saboda dama tun farko ba a zaɓi na kwarai ba a wajen wanda za a tura karatun sai ga idan suka karatun dama 'ya'yan eh, masu galihu ne sai ga ko ba za su koma gida ba ko kuma in sun koma gida maimakon su je su yi aiki alal misali aikin koyarwa da zai taimaki kowa da kowa ko aikin gwamnati wanda za su iya taimakawa wajen kawo ci gaba sai ga sun tafi sun shiga aiki eh, eh, da bai zai tallafa wa al'umma ko zai taimaki kowa da kowa ba to ashe ba za yi saurin yanke hukunci na ce duk wanda aka tura shi karatu zai koma ba yayi laifi amma in har akwai yarjejeniya da aka yi da kai cewa an baka wannan tallafi ne ganin cewa idan har ka samu eh, wannan mataki na ilimi za ka dawo ka tallafa wa jihar ka tallafa wa al'ummar ka idan ka saba wa wannan to ina ganin shi ma kamar an yi an yi wani cin hanci da da rashawa ne to mala aminu mala aminu na ce in dai a nawa tunanin ko da wai ba a hmm. zauna an ce ga wata rubutacciyar eh, yarjejeniya tsakanin ka da gwamnati ba amma hmm. aka cire kuɗin gwamnati da ba na hmm. kai kaɗai ba ne ko na mutanen gidanku su kaɗai Mm. aka ce an tura ka karatu ka yi karatu mm. mai zurfi eh, ko ba haka ba ai ina mm. gani ya kamata a ce kamar yadda tura suke cewa akwai moral responsibility a kanka ko ba haka ba na eh, ta bangare ɗaya kenan kuma ta ɗayan bangaren malam aminu eh, na ban san ko tsarin ya canza ba amma ni a iyakan sani na yawanci akwai irin wannan yarjejeniya to kasar da yake ni ba ban yi irin wannan tsarin ba eh so baka da amma wanda ba su yi ba ma iya eh. irin na fahimtar shi ne da ya ci a ce idan har Allah ya taimaki mutum ko da dukiyar jama'a aka baka ko da dukiyar kanka kai ai akwai attajirai da dama da muke gani a nan gurin kamar irin su Bilgiyar da sauransu da sauransu wanda da iya fasahar su da kokarin su suka yi kuɗi amma ganin cewa tunda su har Allah ya ɗaukaka su sun samu kuɗi to yana da kyau taimaka wajen tallafawa na baya da al'ummarsu da kuma mutanen duniya baki daya. Yawwa wannan shi ne kam wannan shi ne tunani. ba da kudin gwamnati aka biya wa mutum abu ba idan har ka samu ka ci gaba ka je ka har Allah ya ɗaukaka ka kai karatu ko kuma ka samu wani aiki da zaka iya dawowa ka taimaki al'ummarka. Ani ina ganin cewa abin da ya fi dacewa shine din mutum ya koma din kuma ya tallafa wajen ganin cewa an taimaka wajen ci gaban al'umma. Oh, eh, mm. Tabbas wanda da aka kashe kuɗi a kansa kamar misali ai ma'aikatan gwamnati ma akwai da dama da misali a matakin asibiti da sauransu sai ga cewa ana biyan su makudan kuɗi amma maimakon su zauna su aikin gwamnatin sai sai ka sun ji suna aikin NGO suna Abuja suna mitin wanda kuma a asibitocinmu muna buƙatar likitoci. Haka yake kam tabbas wannan. wannan eh, eh, kamar a ah, maganar da kai daukan al'amarin ka kai shi matsayi na gaba kenan ko da ma ba da kuɗin gwamnati aka aka ɗauki nauyinka ba yin hakan yana da alatu amma ga wanda aka ɗauki nauyinsa da kuɗin gwamnati ya zama kamar ah, ah, eh, ya zance ne ba zan da ce mai dole ba amma ya zama yana da ya kamata mai karfi ya kamata sosai su dawo ta kowane irin hanya su kawo nasu gudunmawa wa ci gaban kasashen ko jihohin da suka basu wannan daman suka taho suka kara karatu mai zurfi haka yake kam tabbas shine shawaran mu kuma ga jihohin da ke tura ɗaliban karatu shine ba wai kawai a tura a kashe magodan kudaden ba shi kansa yana da rana yana da muhimmanci amma wani abu da yake da shi shine idan har an tura din kuma ya zamanto cewa an an sama musu abin yi idan sun gama suka dawo eh. sau da dama wanda zai taimaka musu su dawo ala misali ka tura mutane suka tafi suka zama likitoci to aida ya ci a ce eh, eh, sai kuma a samo musu asibitoci a gina gidaje da za su zaura a ciki idan sun dawo wanda so da dama akwai wanda ni na yi magana da su a nan ina magana da 'yan najeriya da dama wanda nake kokarin na ga cewa na ba su shawaran komawa gida saboda koma menene mun fi amfani a gida fiye da yadda muke da amfani a duk yadda muka samu kanmu hmm, kullum korafin da suke yi shine ina son komawa amma abin ta takaici shine sai mutum ya yi karatu a malaysia ne a ina ne sai ka ga ya dawo najeriya yana neman aiki bai samu ba ba wai wani din ba wai kin dawo wanne kawai ba a ba a tanaji a mataki na jiha na cewa in sun dawo wani irin aiki ya kamata a ce mun sama musu ashe ina ganin kalubale ne akan kowa da kowa ya zamanto cewa kar mu bada uzurin cewa mu ne ba mu yi ba shi yasa ba su ba haka mm. har wannan kalubalen kuma ya tsallake wa mu hatta attajiran mu masu hannu da shuni ya kamata a ce sun shigo a cikin irin wannan al'amuran sun kawo irin ma'aikatu ko wasu abubuwa da makamantan haka wanda za su sa in an tura wa'annan yaran da ko kuɗin gwamnati ne ko kuɗin kawunan su ne suka je suka dawo ya zama akwai wuraren da za a iya amfana da ilmomin da suka je suka samu insha Allah. Shin za a iya cewa akwai wani nau'in cin hanci da rashawa da ya fi wani ko duka ɗaya suke? Mai bayani shine Jafar Jafar, jami'in hulɗa da kafofin yada labarai kuma mai ba da shawara ga gwamnan jihar Kano Dr. Rabi Musa Kwankwaso. A'a, duk gaba ɗaya kowa da nashi. Mataki mataki ne. kamar mutum barawon kaza ne da barawon rago in ga wani ya fi wani wanda ya saci rago in ga wannan wataƙil za ka ce shi wannan babban barawo wanda kuma ya zo ya sace garke zai ka ce kasurgumin barawo wanda ya zo ya saci kaza ka ce shi kuma barawo in ga kowa dukkan su ba wanda ka fassara shi a wani gwadabe da yake nuna cewa yana da gaskiya duka rashin gaskiya ce shi in ka ɗauki harkar wato cin hanci da rashawa in ka ce rashin gaskiya ka yi daidai duk abin da ka zo ka san kai da kanka in ka san ka cuci mutum ka san ka cuce shi in ka san ka zalunci mutum ka san ka zalunce shi in ka san daidai ka san kai daidai idan harka kake ta awo ma kanta idan ka ɗiba in ka san ka kyautata mutum ko babu mudu an ce ido baya ba mudu bane amma ya san kima ya san daidai in ka zo ka ɗiba ka san yadda ka kyautata masa ka san ka kyautata masa to amma mu a al'adunmu ko in ce a wannan wato al'umma da muke zaune ba mu da wannan ɗabi'a ta cewa komai sai ka yi shi tsakani da Allah saboda kana tunanin watakila wani a sama shi ma ba tsakani da Allah ne ba to babu ruwanka da wanda yi Allah idan ka mutu kai zai tambaya ya kai aikin ka ya ba tambayar ka zai yi me ya saka ka ci kaza ko dan ka ga wani yayi a'a wannan ba hujja ba ce ya kamata mu saka tsoron Allah a zuciyarmu mu san cewa duk abin da muka yi yana da hukuncinsa in ba a hukuncinsa nan ba ranar lahira za a hukuncinsa tabbas makam to saboda ya kamata mutane mu tsaya mu lura sosai da sosai ya kamata a ce wato mun zama matsala ga wannan wato wannan kudiri na Buhari ba dole ne ya gani ba kuma idan ya ga ya za a yi maka zo ka ci za ka kama mutum da wannan laifin ya kamata mu wannan tsakaninmu ne da ubangijinmu kuma a a zuciyarmu ya kamata mu kudura mu ce ya kamata mu kyautata rayuwarmu mai gaskiya mai rikon amana domin shi ke kawo ci gaba ba tare duk kasar da ka duba ta duniya za ka gani idan dai har babu wato in dai har babu gaskiya da rikon amana za ki gani ba inda za ta je wannan kasar za ki gani babu ci gaba duk kasar duniya da ta za ki gani yawanci suna da komai gaskiya ake yi ka'ida ake yi in kana da canji a baka in baka da canji a gaya maka in ga yanda za ka yi abu haka za ka komai daki daki daki za ka duba ko a gida yanzu sai ka zo ka kawo ka dan auno ya shinkafa ka a kwano biyu matar ka sai ta kwashi gwangwani biyu wata ta siyar ta sai kayan koli ko kuma ta biki da shi duk irin waɗannan abubuwa da sanin ka kin ga zalin ka zalunce ka amma wato ya kamata a ce yadda muke da addini a fili ya kamata a zuciyarmu mu haka yake akwai mutane da suka je kasashen duniya zaka je sun ce babu musulunci a kasar wato a aikace a aikace amma kuma a mu'amala a nan musulunci yake mu'amalar zai gani yadda koyarwar manzon Allah take yadda Allah ya ce annabi ya ce haka zaki ga suna mu'amalar amma fa wajen addini yau da ba zaki gani ana yi ba to ya kamata a ce mun ɗauki wannan ɗabi'a ta cewa abin da muke faɗa a baki ko kuma abin da muke aiwatarwa a kinance haka ma mu'amalar mu za ta sauya mu rika gaskiya mu rika amana ko sunna ta manzon Allah da ake magana ai akwai sa masu karfi wata ba sai ka zo kana ajaje gemu ba shine sunna a'a ina rikon amanan manzon Allah ina kan bashi ba karki amana ba yanda manzan Allah yake rike amana yau sai ka zo mutum ya kafa wa'azi yana zage-zage akan wai ba aje gemu ba ko akan ana ɗan dangala wando ina ka zo kai da ka ci amana an baka ajiya kuɗi ka cinye ka nemi mata wani duk wani harka da za a gani ne da bai dace a ce ka yi ba sai ki gani mutum ya yi amma kuma a baki ya fi kowa a jini tabbas tabbas kan muna da wannan matsalar ta mu'amala ya kamata mu canza wannan ɗabi'a tamu domin mu samu ci gaba na al'umma kuma mu samu lada a wajen ubangiji da sani ake samun Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma musamman shirin yau da gobe kuke ji wanda ni Halima Jumrau da Jamila Kabiru Fage da Tafarra Girma fara kai da ma injiniyan mu John Dryden ke kawo muku yanzu haka. Yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin dafe-dafe. uwar gida yau a madafin nawa na tanadar muku miyar dankali ne. Ita dai wannan miyar dankali abubuwan da ake bukata za ki tanadi nama da dankalin turawa sai ɗan attaruhun da tumatir da albasa da mai da gishiri da kori da abin da ke ƙarawa miya ɗanɗano. Da farko uwar gida ko amarya zata wanke nama a yanka shi a tafasa idan aka tafasa shi sai ki wanke tumatirin ki da albasa su ma ki ɗan yayyanka su haka da faɗi sannan shi kuma attaruhun in kina so za ki iya jajjagawa sannan sai ki feraye dankalin ki daidai shi ma yadda kike buƙata sai a yayyanka idan aka yayyanka sai ki kawo wannan attaruhun naki ki zuba shi a cikin tafasasshen naman nan sannan sai ki kawo tumatir da albasa waɗanda kika yayyanka su suma sai ki jera su a kan naman nan da kika tafasa sai ki kawo maginki ki barbaɗa da kori da ɗan gishiri da sauran kayan ƙamshi sai a kawo dankalin nan sai a jera su daga saman su nan kuma ga man ki ɗan cokali biyu ko uku wato daidai da buƙatar kayan miyar ki da dankalin ki sai ki kawo albasa ki zuba a ciki sai ki rufe ki ɗan rage wuta to idan dankalin nan sun yi laushi wato sun ɗan dahu miya ta kammala kenan wato miyar dankali ita ma za ki iya cin ta ita kaɗai ko da farar shinkafa kuma za a iya amfani da ita a lokacin karin kumallo ko kuma idan an sha ruwa a lokacin azumi a a sha tuwo To Jamila masu iya magana suka ce laihin daɗi karewa Mun kawo ƙarshen wannan shiri namu amma na tabbata akwai tambaya. Da akwai ta. Uhm. Kuma da yake har yanzu gobe in Allah kai mu siyasa ce ko kuma kamar tambayar da na ga rubuta kamar muna so mu ji daga gare ku masu saurari a ganin ku yadda ake samun mukamin gwamnati ko kuma yadda ake tsayawa takara musamman a Najeriya. Mm. kamata ya yi wannan abun ya dogara ga jihar asali jihar mutum ta asali wato inda aka yi mutum ko kuma inda mutum yake da zama wato kamar ni a yanzu yar kano ce amma kuma ina zaune a lagos ya kamata a ce idan zan nemi mukami ko kuma idan za a bani mukami sai na koma kano kenan ko ko za a iya bani mukami a lagos ma yanzu haka yaya abin yake faruwa a yanzu mutane ba kamar yanzu a Kano in dai ka samu mukami a Kano sai dai kai in dan Kano ne Legas suna suna gwadawa amma amma ba ga ai akwai wanda ya zama gwamnan jihar Kano wanda asalin shi kowa san ba dan Kano bane amma kuma an zabe shi a Kano an zabe shi yawa to amma yana zama wa matsala baya irin wannan da ake yau magana akan wannan indijin a indigenship din idan an tashi ba da akwai inda ake magana dan kasa da wanda eh, wanda ba dan yawa wanda ba dan gari ba yana dan wahala shi yasa muke son mu sami mu ji ra'ayin masu saurare shi wannan ya kamata a ce kowa zai iya ta tsayawa takara kuma zai iya neman mukamin gwamnati inda yake da zama ko kuma dole mutum in zai nemi wani mukami sai ya koma jihar shi ta asali inda cibiyar shi take inda aka aihi mutum yawa shi muke son mu ji to sai mun ji daga gare ku ma saurare iyakacin shirin namu kenan sai kuma gobe gobar haka da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da tafarra girma tafarra da ya haɗa mana sauti ya bada umarni da injiniya mu Mr. John Dryden ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai goban war haka da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.